الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم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 abubakar giro ardungu allah ya gafarta masa allah ka zikan malam allah ka ba shi aljanna allah ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan agajinmu da eldas namu da muka da su a nan da tijai da matasa da muka da su a nan da sauran bayan allah wasu ke kawaran masu gidaje da wurare daban-daban muna wajen na sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dawo muka sake haduwa yau watan musulunci na 26 ko da bakwai shi ya kai da fusko yau watan Allah al-Muharram na 28 a watan Muharram hijira shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna goma sha uku ga watan bakwai miladiyar shekara 2025 insha wanda dan uwa malam zubairu asada da samu zuwa ba saboda rasuwar da aka yi wanda dan uwansa masu shi su sarkin kasuwa ko ya ciyar mai na kasuwa ya eh, ka na kawo shi ne kuma rufu Allah wa sarki shi ya yi mata Allah ya bata aljanna a bugu da ƙari kuma muna ƙara addu'o'i na alkhairi akwai ɗan uwanmu da mahaifin sai rasu abubakar musa ɗan garba alarama wanda mahaifin shi yau shekaran jiya muna fata allah ta'ala ya gafarta mishi allah ya mishi rahma wanda yake alhamdulillahi a yanzu ya kuma ya ta mun ba da sako da wuri a faɗa sai zan kuma a yi jinkirin faɗin kafan muna ba da haƙuri rashin karatun shek wancan sati ba samu ba muna roƙo Allah ba da kusurin sarki ya amsa wani ayyukan mu a kuma yadda jama'a su sani wancan ta tuna mun tsaya karatun mun tsaya aya ta shidda sokul ma'ida yau kuma za mu tashi aya ta bakwai in Allah ya so akarmakallahu bismillah واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور wato ‘yan uwa mutum kuma yadda karatu ya gabata farkon wannan tura cewa akwai wasu ayoyi goma sha takwas waɗanda suke da wani hukunci hukunci wanda ba a samun su cikin ko daga cikin su akwai magana arwalla wanda yake arwalla waka aya da aka karanta da su ta kunshi arwalla da wankar kimama wanda yake malamai suna ganin cewa ita arwalla sun daga cikin hafa'is hadin umma wagga al'umma ita yanka ba arwalla Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala yace arwalla al'umma ga ita ya arwalla shi ya kawo dalili ya ce saboda ran tashin kiyama su za su tashi suna haske wuraren harwalla inna ummati yud'auna yawmal qiyamati burran muhaddil min afal wudu lalle al'umma ta za a kira su ran tashin kiyama suna masu dandafari biyar suna masu hasken wurare biyar fuska da hannuwa da kawa manin sa'a kuma manin sa'a min kuma yuzili barkahu falefa yace inda wasu al'ummi sun yi aron da an to kaga wallahi ta daga cikin abin da da muhimmanci koyar da sannan ga taimama a kuma al'umma ita yi taimama ga al'umma dole ne su gabata ga wasu da ta yi taimama sai dai su samu ruwa su yi wallahi ko kana mutuwa sai kayi wallahi to shi yasa ga wanka da Allah ya mana bayani da cikin aya guda shi yasa da Allah ya rufe aya sai ya ce waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun domin Allah ya cika ni'ima sai gare ku domin ku yi godiya so ne ka yi godiya ga Allah Allah ya baka dama kai taimama amma problem zai ga wani rayuwa ta bisa taimama ba kuma dalilan da ka sa a ce masu sha kama su ba so ɗaya ba so biyu ya kamata su taimama amma ya ƙi bai yi ba ko rashin sani ko na abu ne yanzu misali in ka tahi da tahi ba ka samu su bayan ba ko da ka tashi babu ruwa kamin ka samu ruwa kai a rolar rana ta hito to ta yoma ta kama ba a san ka bari rana ta yi to ba kai sallah ba babu uzuri ga jinkin sallah saboda babu tsarki ta yoma kawai za a buga kasa a dafa kasa a yi ta yoma a yi sallah shi ke ne an samu ruwa a har sallah to kaga an yi ma sauki aiki yi ma ko ba a yi sauki ba to saboda haka ta yoma ta daga cikin fasa'isu hajjar umma to saboda ka Allah madaukakin sarki yace waliyu kimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun domin Allah ya saka ni'ima ta gare ku domin ku zama masu godiya Allah mun gode maka sai Allah madaukakin sarki yace wadkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya akan ku malamai suka ce ni'imatul islam ni'ima ta musulunci a lokacin da ake wannan magana wata aya ta sauka musulman duniya ba su ma kai ɗaya cikin ɗari mutanen duniya ba ‘yan kaɗan na ba su da yawa jama'a yana fatan mun gane magana su kaɗai na Allah ya ba musulunci ‘yan kaɗan cikin duk duniya ga baki ɗaya ba su da yawa shi yasa Allah ya ce wasu kuru idan an tun tsalilin mustafa أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله عدوك سنسرك يسي واذكروا إذ أنتم قليلون ku tuna yayin da kuka yan kaɗan ba ku da yawa kuma ana rauna ku cikin cikin ƙasa saboda ba ku da yawa ana tsangwama ku ana tsalgo ku ba ku da yawa yan kaɗan ku sannan ta safu na an yi ta farfafa kuma na suna jin tsoron mutane su tafke ku a tafke ku a gama da ku fa'ayyada kun bi nasiri fa'awa ku Allah ya tattaro ku ya haɗa kan kuri guda wa ayyadakum kuma Allah ya karfafe ku ne suke taimako na sarrafa wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga abubuwa masu dadi la'allakum tashkurun domin ku godiya a lokacin sahabbai ba su da yawa kenan lokacin da ni'ima ta musulunci ga ku ba ku da yawa Allah ya ba ku musulunci kun gane ku riki to ko yanzu duk wanda ya gane musulunci ya gane sunna dan yanzu ga musulunci ya yawa sunna adda wahala ita kana iya samun mutane da yawa ka samu ahalin sunna na kai kuma ba su da yawa to sunna huwa islam malamai suka ce sunna ita ce musulunci duk wanda ya ce gaban Allah ba sunna ya ba wallahi malam ya wahala saboda sunna shi addini da Allah ya aiko annabi kuma ina fatan mun gane magana saboda ka Allah madaukakin sarki yace ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan ku wa mifaqahu allazi wafaqakum bihi da kuma alƙawalin shi Allah da ya kulla da ku nan malamai suka ce alƙawalin Allah da ya kulla da ku shi ne shine bai'atul ridwan bai eh, bai bai'atul ba. wani mitin da annabi ya saba yi da sahabbai sun hina maka suna su goma sha ɗaya ko sha biyu sun ka sake towa suka sake mitin shekara da zuwa su saba'in A kan za su riƙe musulunci za su taimaka ma addinin musulunci wannan shine alƙawalin da annabi ya yi da wa'annan mutane za su yi da'a kuma za su yi za su jara su da'a wasu malamai suka ce a'a tun alƙawalin da Allah ya rika da annabi Adam wanko idza akhadha rabbuka min bani adam min kulli akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum wa ashhadahum ala بهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله ربك كيف تركيتي وإذ أخذ ربك ya rasulullahi ka ambata lokacin da ubangijin ke yin ri'a min bani adam daga bani adam min zuhurihim daga kafansu daga bayan zuriyatuhum zuriyatu a lokacin malamai suka ce a alamun zarra akai kowa na kowa kamar kwayar zarra Allah ya tara mutane gaba ɗaya na duniya da wanda za ɗan harkar miyar ɗan ƙarshe kowa na nan sai Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba dukkanin mu kowa sai ce bala Allah kai ne ubangijin mu eh shahidna Allah mun shi da kai ne ubangijin mu sai Allah ya ce to nayi muku haka ne an taqulu ya qiyamah kada alqiyama tsaya ku ce ku faɗa ku ce inna ma ashraka aba'una inna kunna an hadha ghafilin ai mu ba mu nan an kai mun rabta ga wanga alƙoli ba da mu an kai ba Allah ya ce na tara ku ne saboda kowa da gaba tare da shi an kai wannan alƙoli jama'a ina fata mun gana ba ku ce a mun mara kuma ga wannan alƙoli ba da mu an kai da uwayen mu an kai أو تقولوا إنما أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah madaukakin sarki ya أو تقول فوق ko kuma gudun kakkuce innama ashraka aba'una min qabl abin sani ko kowaye mu suna suke shirka ba mu ba kenan da kowaye mu an kai wani alƙali mu da mu an kai ba kuma su suka yi ba mu ba mu kuma kasance zuriya ne bayan saboda haka abin da yasa Allah ya tara kowa aka yi wanga alƙawarin Allah mai da kai ne ubangiji zan wauta maka kowanne mu nan ya zo duniya da alƙawarin Allah illa iya kayan mutum in bai cika ba a ranar tashin kiyama Allah bai tambaya alƙawalin shi shine Allah madaukakin sarki ce wa Misa mithaqahu allazi waqa'akum bihi da alƙawalin Allah wanda ya ɗarme ku da shi ma'ana ya aka kulla da shi tsakanin ku da shi in qultum sami'na wa ata'na yana kace mun ji kun mai da azabu bi kowa sai da shi haka sai Allah madaukakin sarki ce yace wattaqullaha tsoro Allah kiyaye alƙawalin Allah tsakanin ku da shi alƙawalin Allah haɗari gare mu sai saba shi shi yasa bahaushe ya ce duk jariri ya zo duniya ya zuwa da hannu dunkule wai alƙawarin allah ya rufe ai ba na alƙawali yake ko ga hannu ma yake ai alƙawarin allah ba ga hannu yake ba sai ka zo an karanta ma qur'ani ka tabbatar da wannan alƙawarin an yi shi da kai Allah ya yi shi da kowa bayan an gama wannan alƙawarin sai aka so kowa ya haɗa zuri'a kai sai ka haɗa 'ya'yanka gaba ɗaya mahaifinka ya haɗe ka shi ma mahaifi ne ya haɗe shi duk da aka gama gabaki daya Allah ya gama mitin da al'ummar da duniya duka saboda ka babu hujja mutum ya kai so duniya bai musulunci ba in ba kai musulunci ba ka yi aikin banza sai Allah ya ce wa taqullah wa tsoron Allah kiyaye dokokin Allah a cikin alƙawlin Allah inna Allah alimun lalle Allah masani ne bi za su duba abinda cikin zukata duk abinda cikin kira za Allah madaukakin sarki ya san shi kuma zai zabi a kai duk abin da koyi Allah ya riga ya san Allah ka ba mu ikon kiyayewa gaba sai Allah ba sun sarki ya ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلون اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأخذوا مسلمون آية الله يفتح ممتا إن صوت النساء أخي إرن تا ماذا سنة الله يفتح ممتا وأخذوا أيكنا من وياه kana da kiyayya da kai da wani mutum haƙi ne biyu hannunka kana iya bashi eh mutum da ya kashe babanka haƙi ne biyu hannunka kana iya bashi mutum da ya sa aka kore ka aiki haƙi ne biyu hannunka ya shigo layi ana ba ana ana ana kana ba su kai ka ba su kana ba shi a aiko ga dan mata shi da za a buɗan ma'auninka kana sa a ba shi ka gauna ya yi daga ya san wani bai ya ce wallahi wani bai kusan tun ina za ka ɗalibi na malami ya kasuwa jarabawa amma suka haɗe wani wuri a shi ɗalibi ne mai mulki ba ya ce in mai ya mance na mai mulki ka san sai ya kuta ya ce ubangiji Allah ya kawo wani hannuna na rance da Allah na rama abin da ya fi to shi imani da Allah in ya tsaya malam wallahi malam duk da abin sai ya zalge ma zalunci in dai haƙƙi ne na kana ba shi shi sa Allah ba cikin sarki ce ya na Na ayyukan ladina amanu نادى المؤمن باسم الإيمان سيدة الله يكرم sunan imani ya ayi أيها na amur kunu قوامين bai ce kunu ƙa'imin ba saboda ƙawam ga mubalaga ku kasance masu yawan tsayuwa lillahi saboda Allah shuhada suna masu ba da shaidu bilkis da adal kenan ɗabi'a ku ta zama yawan tsayuwa da adalci ko yoshi ba so tsaye ba so biyu ba ko gaba ta taho wallahi ba ta zaɓe sai Allah ba dukkan sarki ya ce wala yadri mannakum shana'an qawmi kada adawa da kiyayye ku don da ta dauke ku ala Allah ta ga akan ba za ku mutu abinci ba kiyayye kada mutum ya taba ka ya taba ma abu shekaru ku ba ta baya to yanzu ga haƙƙi ne ya biyo kuma ka ce ba ka baki sau sai ka suna tsoho adawa sai ce wallahi wani ya kan kona mai tabawa ba ya sa abin da ya sa abin da ya min gidanka to da yi maka yanzu ba haƙƙi ne na ba ne bai da haƙƙi shi ke nan bai da haƙƙi amma ina da haƙƙi ka ba shi haƙƙi abin da mun karasa ke ne yanzu in an kai mana ba mu ba yaƙi ba sai mu rama to gashi kuma Allah madaukakin sarki na kiran mu'minai cewa la ya jiri yajrimannakum Ai la ya hamilan yahal la yahmilannakum bugu da lil a'da'i ala tarki al-adli fihim kar tsanin yayyaku da makiya ya ɗauke ku a rashin adalci gare su sai Allah ya ce idilu ku yi adalci kama an ba ku umarni da ƙarya ka ce idilu ku yi adalci ko wa aqrabu lit-taqwa ne mafi kusa da tsoron Allah duk wanda ka gana iya adalci ko ka kai ne yana to wallahi yana tsoron Allah mutum ne mai tsoron Allah amma in ka ga mutum an kai ba daidai ba wannan ne ba da yi shi buhan ne sai yara ba in ka diba ko kamin tsarin ko Allah ga wannan sannan in an kima ba daidai ba tsayawa za ka yi ka diba ha gani yi daidai abin da an kai maka ko ba haka ƙura'ani ya ce ba وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لغفر sarki yace wa in aqabtu idan aka yi hukuma aka zalunce ku aka cuce ku in kuka ji ba ku iyaye ba to fa aqibu kurama bi misli ma uqibtum bihi da kusan kusa abin da aka yi hukuma da shi Allah ya ce wala in sabartum amma inda za ku yi hakuri ku yani lahu wa khairul musabirin ko ba haka ba <laughs> yahi wa yahi illa kai wasu mawaƙif ne gaskiya wasu ba su iya yahi ba don wannan matai ta uwatai, uwa ta kashe uwa mari ta a lokacin sai ku ya fito daga baya ku ba sa son a gyara a wani yana iya yahi abinda an kwa uwa ko bai yahi ba eh na ya kai su biya ya ke nan ko <laughs> ya dalawa ya rayu ba a kashe uwar mutum ba ne taf kuma a bada hankali a sake bashe ta haka dai kai yi hannu ne ma da yake da yi duk da haka wannan aya da Allah ya karanta mai suka ce hamza an haka shi wurin yakin kudu wa matsalu bihi kuma suka yi musu suka ɗebe wani fat na jikin suka ɗebe an ta wani su suka ɗebe an manzo Allah da ya gani rai ne ya ɓata ya ce wallahi sai na wa mutum saba'in irin yadda sun kawa hamdu sai nawa mutum saba'in na kashe mutum saba'in kuma na yi musu musula inda sun kai mishi shi na sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma'uqibtum bihi wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin أما ba manzo Allah kuri kuma barka kuri ba فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين كنت أمام بتمغير تقواكم فمن اعتدى عليكم دون يتعدنتي أكمكم Allah ya ce in ba ku yi hankuri fa'atadu alaihi kuma ku mai ta'addanci bi misli ma aka da alaikum da kusan kwacin abin da muka ta'addanci ta ga Allah ya ce ni tsoro Allah illa karama ka tsoro Allah wa alamu anna Allah al muttaqin sai lalle Allah ya karba takwa masu tsoron Allah kaga har yanzu an ne mutum yayi don saboda yan samu sun ta'addanci in zira ma yana ai wuce wuri ko bai wuce ba yanzu ku dibi abin da mutanen makka sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam suka kore shi suka hisse garin makka suka cuta masa habbai ne ba amma da ya zo makka ya ci su da yaki an haka mu da yawa daga cikin kawo mun yaƙi da sun karshe wa sun cuta ba akwai waɗanda har mahaifar kuma an ɗauko haza mai gauya ina sallah an cuta mai iri daban-daban daban-daban daban to gashi yanzu ya kama sun zama ga hannu ne ya ce mi kuka san in muku bai so wallahi da mun san kaga da hankali suka yi ta ji sai su ku teku na yaƙi ba to kaga in ka ba hakan na aka so mutum ya zama mutum mai yaƙi ba wallahi ma na wuya ka yi ta kawo don duk ka abin da an kai ma baka sai ka ji baka yi hankali to amma in ka dake ka yi hankali to zami abin da an kai ma ya riga ya wuce bai zama ma komi ba ya riga ya wuce jarabawa ta kuma ta faru an ta riga ta wuce to amma mutanen mu kowa za ka ga shi ne sai yake ziyara ba akwai mai sai a dawo wani ma wannan an kawo cikin mutane ne sai yake ziyara ma wani haka ba daidai ba shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wala yajri man lakum shana'anu qaumin ala Allah alla ta'dilu sai Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa to ya adalci shi ne mafi kusa da tsoro Allah adalci shi ne mafi kusa da tsoro Allah wattaqu Allah bi tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ga duk kuke aikatawa Allah ya san abin da kuke aikatawa kike da wani subhanahu wa ta'ala sai sake cewa wa'ada Allahu wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim bi Allah ba dokokin sarki ta akibi ce wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi wa waɗanda suka imani daga cikin ku aiki na ƙwarai alƙawali da aiki na shine adalci duk mutum zai zama mai adalci mai iya danna zuciya ce ga abin da aka yi mai Allah ya ce ya yi mai alƙawarin aljanna Allah ya ce lafin magafiratu suna da wata irin gafara malamai suka ce aljanna wa ajibin azim lada mai girma sakamako mai girma Allah ya yi ma alƙawarin wajen da imani da kuma aikin kwarai wannan aya tana magana akan cewa shi adalcin da aka magana shi ne tushi na tsoron Allah mutum in ka ga mutum adali ne sai akwai tsoron Allah faranci duk da yake adalci ya kasu kashi biyu akwai adalci na ɗabi'a amma yanzu za ka ɗauki turai su ko talaka ne inda turai kake za a yi maka adalci za a baka abin da aka ba 'yan kasa za a baka kariya za a baka duk abin ɗan kasa ya cancanta ko talaka ne kai kaga adalcin ɗabi'a ke sannan akwai adalci na shari'a shi ku wanga kana musulmi da musulmi da arne duk wanda kaya da suka shigo hannunka zaka bashi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل للي ألا ينأمر نيدا يا عدل da ya kawo shi ga fili mudari yana gwada tun daga nan tun ta sauka a tashi kiyama umarnin Allah yana yana tafiya continuous inna Allah ya amuru bil lalle Allah umarni da ya adal da kuma kyautatawa da saboda kan adalci abu na wanda yake ana son mutum ya zama zama su zama da shi in ka zama ta adalci akwai matsala dan da wuya mutum ya shiga aljanna idan kai ba adalin ku kai azalimi imma an takuna adilan ko adlan wa in wa imma an takuna zaliman to kaga in kai azalimi ne baka da adalci ke yanzu ku dubi abin da an kawo mai mata biyu ya karkace ma guda zai ta shiga ta shiga makakace da an gani ana gane wanga alama na marashi adalci kare iyali matan kana fa kai ka ajin su amma sai ka karkace ma guda sai hijabu tun wata aka ce bari a maka alama da za a gane ka dai to yana ta ga wanda kila shugaba ne ko wani wanda shugabanci wasu ko ɗalibai ma haka shugabanci ya zan ka karkace haka wannan mutum zai wahala kai ubangiji Allah ya kare kada su jinni subhanahu wata'ala yace wa ammal qasituna fakanu wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada فكانوا لجهنم حطبا الله ما تسكن تركي شيء جن سنا بعد العذاب suka ce wa anna min almuslimun lalle cikin akwai musulmi na gari wa'anda musuluncin su da tsakani da Allah sai cikin aljanna yace wa minna alqasitun kuma cikin mu akwai kafantu akwai cikin akwai musulman kwarai kuma sai ce faman aslama fa'ula'ika shahar rashada duk wanda ya musulunta mara duk wanda ke musuluncin kware ya kirdaji hanyar shari'a ya kama hanyar aljanna wa amma al'asafin amma karkatattu azzalumai daga cikin suke fa kanu li jahannama haɓɓa sun kasance makamashi ga jahannama Allah ya kare cikin azzaluma akwai yan jahannama daga cikin zarafin da jinnu kai da zai na jin wani malami yana bayani ya ce suna yin kwanciya da mace da aihun musu ɗaya sai da abinsu daga mace ta tayi mahulkin ana saduwa da ita tayi mahulkin tayi ciki a sai asibiti a wani babu amma ita ga jikin suna jin alama akwai ciki na jin wannan malami na bayani ya ce sai taimahulkin an ba jariri ko taimahulkin ta haihu to ta haifar musu sai su suke cikin kuma su suka bai gansu sai ta gani ina ɗan hinsu ya can gare su ga mulki ta yi ita gaske ma kaji ko rana duk ta yi mulkin ayyuka zuwa suna ganin jikin duka ga kuma tabbas jinnu ya yi amfani da ita kuma ka san ko cikin matan su ma kuma sa'ar namiji da eh, cikin samarin da Allah ta zuwa aure kan ba ta cikin aure da ya an zama aure ka aika kamar ya tsika ke ta mahulkin kayi saduwa da ta gani saboda haka wallahi jinnu cikinsu akwai azalumai alƙasifun ke kaga shiga cikin kimi a bil'adam ba haƙƙin su bane zalunci ne wani su ji tsoron Allah su bari haka jinnun da ka shiga cikin bil'adam su tsoron Allah su bari suna shigo bil'adam suna ga mutum sai ce wai so ne suke suna taimaka bai kana son mutum kana hana mai kwana kana son mutum kana sa ciwon kai kana sa shi miyagun mahalkai kuma kana so ne kana son mutum kuma kana sa ciwon ƙawafu kana sa ciwon zuciya sai ka sace wani mai ta hayyaci ne ana son a yi hulɗa da shi ba ka hana su hulɗa da mutane ai wannan zalunci ne sau da suna ba zaɓar su ce cikinsu akwai na ƙwarai kuma cikinsu akwai miya wa an na min na tsali hula wa an min na wa min duna zalik kunna tsaro gidada jinnu suka ce wa an namin da salihu lalle cikin mu akwai nagartattun mutane na gari salihai masu amana masu tsoron Allah jinnu ke suna kiyamun lai suna azumin nafila ba su taɓin mutane ba su cin amana a salihun cikin jinnu akwai su ya ce wa minna ce cikinmu kuma akwai wanda ba haka suke ba akwai mutanen banza ya ce kunna tsara ika mun kasance ɗari daban-daban cikin jinnu akwai aƙidu daban-daban yadda hajjuma mara aƙidun ga daban-daban kuma kuma cikin su akwai akwai ɗan shi'a akwai ɗan kayan tsafi akwai ɗan sa'a su akwai lakurawa cikin su kuma wala cikin su akwai kowa akwai duk abin da agiri mutum da zirin wani ubangiji allah ya kare mu saboda ka shi musulmi abin da ya aka so ya zama musulmi mai duk wanda ya suka da adalci allah zai ba shi aljanna Allah ka ba mu aljanna sai Allah ya ce wallazina kafaru wa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kafaru bi ayati wa kadzabu bi ayati kuma waɗanda sun kafirta suka karyata da ayoyin Allah ya ce ulaika ashabul jahim wa ne ma'abuta wa jahima lamma zakara ta'ala ma'al mu'minin muttaqin wa aqibatu yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci makomin mu'mine masu jin tsoron Allah da kuma karshen zakara ma'al kafirin sai Allah ya ambaci makomin kafirai al mujrimin yan ta'adda wa annahum fi darakatil jahim suna daga cikin matakai na wutar dawo cikin azaba قال أبو حيان jumla وقد جاءت الجملة فعلية بالنسبة للمؤمنين yace dangane da mu'minai sai Allah ya kawo jumla fi'liya sai ce wa'ada jumla fi'liya ce lati bada bil fi'li jumla fi'liya ta ce wata fara da fi'li ita ce jumla fi'liya sai Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu dangane da mu'minai ta kunshi alƙawli wanda har an riga an riga an gama wa fil kafirin ja'at jumlatun ismiyya dalatan ala thubuti hadha al-hukmi lakum amma dangane da kafirin sai Allah ya amsa jumla ismiya sai ce walladina kafaru kaga alladina ismul mawsul bi saboda ka sai aka fara da suna saboda a tabbatar da hukuncin aukuwa ga shiga jahannama gare su fahim da fahum da'imuna fil azabil jahim ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah wanda kuma sarki ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum id hamma qaumun an yabsutu إذ هم قوم أن يبتقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إمام ابن كثير الله شمس رحمه يا أمبتي حديثي wanda yahudawan barin nabi suka yi ne su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya zo Madina ana samun matsaloli yahudawa sai suka shiga mitin wata suna son annabi ya so a yi mitin da shi a fatan ta ya za a zama lafiya ashe wanda mitin suka ga yace annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya da wani mutum sama sai annabi ya to ya zama sai ya kado manzo Allah katan dutse ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam aradu ban nabir an yulku ala ra'ati rasulillahi kuma arriha barin nadir sun yi niyyar su ji kuma kan manzon Allah kuma arriha katon dutse wa an yagduru bihi suka yi niyyar kuma su mai yaudare shi wa bi ashabihi kuma suka yi yaudarin sahabbai da sun kun sun kashe su kashe sahabbai daga baki daya fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani uzkuru ni'matallahi alaikum tuna ni'mar da Allah madaukakin sarki ya muku Allah ya yi muku ni'ima lokacin da ya ba tsaro an so a kashe muku annabi an so a kashe ku musuluncin ku ya tsaya sai Allah ya taimake ku manzo Allah yana zamne har ya zo ya zamna malaika ya tuce Allah ya tafi tashi da wurin sai manzo Allah ya tashi ya labarta da duk abin da suka shirya sau suka kashe shi ko munafukan Allah ma a Madina sai ne haka su yi niyyar su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka shirya masallaci masjid dirar ashe an shirya da annabi mun gina masallaci muna so in ka dawo da Allah ka so ka bude mana masallaci ashe an shirya da wasu majiya ƙarfi mutum goma sha biyu ta takubban cikin jikinsu da manzo Allah ya shiga gaba kayan a haɓa kuma sassa da sun kashe shi su masu yalla waɗanda sun sarki ce la ta kun fihi abada لمسجد أسس على التقوى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين kuma na hukunka ga mutunci ci gaba ɗaya ke cikin madina haɓaka ɗaya ke sai suka shiga suka gina wani masallaci shi yasa allah ya kayar mabin jira masallacin cuta su gina ya da muna da Allah ka suka mana masallaci a shi abin da suka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam na Allah madaukakin sarki yace wallazi na tafazu masjidan darara kuma waɗanda suka rike masallaci na cuta dan cuta wa kufran da kuma dan kafirci wa tafriqan da kuma rabiwa tsakanin mu'mini a raba kawunan mu'minai wa irfadan liman haraba Allah wa rasulahu da kuma mafaka ga duk wanda yawa Allah gudu duk wanda yawa Allah da manzo gudu ya tone ya fata shi wannan masallaci shi a manhaj gina wannan masallaci sai Allah madaukakin sarki ya ce wala ya halifunna wallahi suna rantsuwa in aradna innal husna ba mu ne komai da wajen masallaci sai kikkiawan niyya kawai wallahu yashhadu innahum Allah ya ce cewa lalle su makayata sai Allah ya ce la taqum fihi abada kada ka tsaye da bara sallah wannan masallaci har abada wannan masallaci nasu ka tsaya ba sallah la masjidul ustifa ala taqwa lalle masallacin da aka azafa wanda shi kan tsoron Allah shine masallacin Madina min awwal yawmin na farko yinin da manzo Allah ya sauka a haqqu an taquma fihi shi jin zaka tsaye da bara sallah cikin saboda fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu cikin shi akwai wasu mutane suna son su tsalki wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutane masu tsarki to kaga shikenan sai aka dakushe aniyar su to shi yasa kullama auqadu naran lil harbi aqsamu Allah da kafirai da munafikai da yahudawa suna tsallawa musulunci makida iri daban-daban sai Allah ba ya walwala ya walwala akidar su Allah ya walwala manufarsu saboda ka wallahi indi mutum ya rika addinin musulunci da gaske sai ya yi ta ganin ire-iren wa'in abubuwa da yawa ko a rayuwarsa shi na Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyu hallazi na amanun kuru ni'imatan lafi alaikum ya ku mumine ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mu. iz hamma qaumun yayin da wasu mutane suka yi niyya an yabtu ilaikum aydiyahu shin fida hannayen zuwa gare ku shine su kashe ku su halaka ku fa kaffa aydiyahu ankum sai Allah ya kame hannayen su daga gare ku a sama kun mai sharri sai Allah ya tsare ku daga sharrin wa radda azahum sai Allah ya mai cutar su an kun daga bari Allah ba madaukakin sarki ya kare ku sai Allah ya ce wattaqullaha bi tsoro Allah duk wanda Allah ba madaukakin sarki yawa irin wannan fada to ya dace ta wa Allah madaukakin sarki duk inda ka gane an gina ma gadar zare an gina ma rami dan ka fada Allah ya tsallar da kai sai fara bi tsoro Allah duk mutum da ya gano ana biya sai da mugun ya ya tsallake ya wuce sai bayan ya wuce sai ya samu labarin ai ga irin sharri da aka kulla ba to iri ne Allah ya kamata ya kada kewa bai da kyau Allah ya sai ma kariya iri daban-daban ga mutanen banza kuma kai har yanzu ka kasa gano cewa Allah ya kamata ka rike amma sai ga wani wanda da ya samu irin wannan kariyar sai ka cewa kai wallahi ai mu mun san malaman da mutanen su masu babu taimako wallahi ba karanta na ba sai sai kawo mai da Allah ga malami malamin wa Allah na ta fata sarki ba an kulla ma shari ka tsallake an kuma an kulla ma ka tsallake kuma kan rike Allah ba da cikin ku sani Allah na ma wannan kane shi da Allah ba da cikin sarki ce mata habbai wa taqullaha wal qur'an tsoro Allah wa Allah ya al mu'minun ga Allah kadai mu'mini suke dogara duk wanda an mu'mini ga Allah kadai yake dogara wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah shi kadai ya kamata ku dogara ya ku mu'mini saboda kun nake da yawa musulmi hada sahabbai ayatu kai musu hari ayatu qalla musu Allah ya tsallakar su to kuma abun bai tsaya ba har yanzu duk wanda ya rike musulunci bai bai rasa haduwa da irin wa'annan abubuwa ku diba ku yadda arna kai muna nan akwai wata makaranta a kaduna to ta arna ta kiristoci suka ce su ba su amince da ɗaliba ta hijabi ba in kina iya karatu babu hijabi ki shigo ki karatu in ba ki iyawa kuma ki bari ai kaga wani sun fuska na ko ba haka ba kada ɗaliban suke rubuta jam sun zo a cikin ɗin so tana da ki ɗaya bai hijabi in kira son bari ki shiga ta ce ba ta ba. wasu ce a hana ta shiga sai mai sa su kawo tarin jabi to in ka diba duk waɗanda abubuwa wasu takaicin kuna aka ji ko ba gaskiya ba takaicin kuna aka ji amma shi wani har yanzu hankali ne bai kawo ba kuma ɗauko ɗayan kuna zuba su ci waɗanda makaranta kuna kashe musu manyan kuɗaɗe halamun sun ka dubbe shi ba wannan karatun ba musulun musuluncin ka tarbiyya yanka dubbe shi ba wannan karatun ba kai bai da kyau mutum ana zungura kuma bai auna bai motsa ba ya kamata ya ka zungure ka motsa in karatun na ba musu ba mu ce mu taimaka yana wa makaranta ba sai mu yi karatu amma har yau na ana gwada ma da mutuncin ka amma kai ka kasa wa hayar su abin da ka so musulunci adalci gare ya ba kowa haƙƙi ne mutunci ya ba kowa haƙƙi ne illa kawai sai da su suna zalunta addinin musulunci Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah madaukakin sarki yace wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minin su dogara ga Allah shi kadai Allah ce wala da akhadha Allah mithaqa bani wala qad akhadha Allah mithaqa bani Isra'ila wa min ba'athna minhum 12 naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وشيني ما لم يسكت لوكس عند الله يهلك فرعون أسباب بني إسرائيل زمات في أسمكم Allah ya halaka makiyinsu dama ya faɗa musu a tsara bukun an yi hulika a duba ubangijinku ya kusa ya halaka makiyinku ya saklifa kun fil ardi ya khalifatar da ku cikin ƙasa sai ya diba ga ya za ku yi to yanzu Allah ya halaka fir'auna yawa musulmi mulkin ƙasar masar to sai Allah ya kawo jarabawa kasan ba a abin da sai an jarabe ka wallahi ma jaraba tana zuwa ko ita wani bangare da ba ka da mota ka ce Allah in ka ba mota sai na zuwa ba sai a ɗauko mota a ba da ba ka gida ka ce Allah in ni gida sai na yi kasa. sai a kawo gida a ba da ba ka da mata ka ce wallahi in ni mata sai na kama kiyamul ni da ita kuma haka da mata za ka ce ba ga wani lokaci in baka aure ba in ka ce ɗaron aure ka ce kai wallahi za ka ce ni na za ka ɗauran auren wallahi duk da aka ɗaura mai aure ni sai na fashi na kama kiyamun lalin da ba gogar na ka yadda ya aure zuwa ga kada su baya da gani ai ka zama zuwa ya yi barna ku to shi ne bani isra'ila allah ya halaka makiyinsu ya ba su mulkin ƙasar masa to yanzu sai allah ya jarabe su ya ce ga wasu sauran jababirawa can ku je ku yaƙe su wasu mutane na kangararru a garin aryaha ku je ku yaƙe su ku canye garinsu da yaƙi musulunci ya kuma bai guda gaba ne ku ce aka kahin a ce a yaƙe su ya kamata a samu wasu wakilai na kowace kabila dama bane isra'ila kabila goma sha biyu na gida goma sha biyu na kabilansu na bala'i ya kai in ba sha biyu an kai batu ba a zama lahiya shi yasa ko rashin ruwansu da annabi musa ya bigi sai da sai da inji ruwa goma sha biyu kada alika kullu unatin mashraba da annabi musa ya sa sanda ya bigi teku teku sai da sai da hanya goma sha biyu saboda in ba ai hanya goma sha biyu ba karanin ƙabilancin su zai sa sai an to an ci musu an kashe sun ƙi bari wani ya shiga saboda kowa sun san hanyar gidansu <laughs> da wani na farin gane magana to haka ma wajen su waɗanda wakilan sai da aka samu wakili goma sha A annabi musa ya tara su zai aike ku je ku soyi min si aidin mutanen nan ku gano min garin su ku gano da suke ku gano to ce haya ya kamata a fi a yaƙe su to dama mutane tika-tika na manya-manya annabi musa ya alƙawari ku kan faɗa ma kowa abin da kuma gani ku to ku waɗa min alƙawari na ni da ku ku gaya ma kowa Duk da kuma ga mutane duk gaya kuwa ku zo ku faɗa mini amma matsala da sun ka tai sun ga da sun ka gani sun ka dawo kowa sai dinga ba labari kawai sai ga labari ya dinga gani kawo ita ba jaraba ku ra shiga hada masu imani ta shiga su da sun ka suna gani mutane suke wallahi ba da ta hankali ya tashi cikin su goma sha biyu mutum biyu ɗaya ba su ba da labarin abin da suka gani ba wannan kafin na zuwa kaɗan ko su saboda kan mu abinda muka ba shawara in kai alƙawari tsakaninka da Allah to in mutuwa ne ka tafi na sigin sai ya shiga da kai ɗaki ya baka amana kaka ci amana asiri amana sai ya shiga da kai ɗaki ya gwada wasu ruka cikin ɗaki ne ya su malam wannan sirri da tana da la ya kuma sirri illa mallahu sharafa wasiru inda kiramin nas maktum babu mai koya asiri sai babban mutum asiri wurin manyan mutane a koyewa ne duk wanda gana koya asiri babban mutum ne amma duk wanda hanga bai dauki asiri bakin kun yana iya tonawa zai na iya faɗi da ya sai an baya coca cola sha sai zai ka ba da asirin da bai ma kamata ya faɗi wanda ya sai an sai mai hura sha sai ka ba da asiri mutum wannan bai ba to shi da Allah madaukakin sarki yace wala qad akhadna laqad akhadha Allahu mithaqa bani wala qad wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il diga Allah sarki ya rike alƙawalin bani Isra'ila ahadahum al bil yamin alƙawalin su wanda aka tsarni da rantsuwa sai da aka sha billahi lillahi sha billahi la ilaha illa huwa ba su asirin wa ba ba'athna minhum musnay ashara naqiban muka ta yadda mutum goma sha biyu ɗayan wakilai amara wa amarna Musa bi an ya'khudha 12 naqiban Allah ya ce mu a annabi Musa ya riƙe. wakilai goma sha biyu wan naqib kabir al-qawm al-qa'im bi umurihi idan aka ce an-naqib munita ke wanda shi abu cikin mutane wanda a tsaye ga al'amuran min kulle fitin cikin kowane dangi naqibun akwai mutum guda yakunu kafiran ala qaumihi zai zama shine wato za'ib wato wanda ke tsaye ga al'amarin mutanensa shi ke ba su labari shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa a kasna min mutane ashara na tsiban wa ƙala Allah in nima abu Allah maɗaukakin sarki ce lalle ni Allah ya tare da a in akamtu da za ku iya tsaye da sallah wa a ta kuma zaka ku ba da zaka ɗaya da sallah tsakanin da Allah ku bar zakka wa amantum bi rusuli kuma za ku yi imani da manzanni da baki ɗaya? wa azzatumuhum za ku karfafa su idan suka bayyana wa aqrabtumullaha qabla husna kuma za ku ba Allah rance rance mai kyawu Allah ya ce ni kuma la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi sai na kankare muku zunuban ku wala udkhilannakum ku wallahi sai na shigar da ku jannatin gidajen aljanna ta jiri min ta al'adhar wanda ƙwarun sa suna zuwa ƙarƙashin wannan gidajen Allah ya ce abin zai muku gina zan ba ku aljanna alƙawali ku cika zan ba ku aljanna amma matsalar da aka yi faman kafara minku faman kafara ba da zalika minku duk wanda ya kafirce bayan haka daga cikin ku bayan wanga alƙawali Allah ya ce faqad dalla sawa'a sabila ya bace hanya wadda addini ya bace hanya wadda an miƙaƙiya hanyar shiga aljanna to idan ku mutum ya ɓace ma hanya wadda ta ƙwarai makoma ta wuta inda can an ce wanda ya riƙe zai shiga nan kuma duk wanda ya sake zai shiga wuta to su na mutanen alƙawalin da Allah maɗaukacin sarki da gare su shine kasu faɗi abin sun ka gani to amma sai aka waye gari suka walwale alƙawali suka dinga an ce da suka tahi sun zama a ƙarƙashin wata itaciya su goma sha biyu suna nan sai wanda ga cikin wa'annan mutanen sai ya so ɗiba wani haki ɗiba wani ganye na wata itaciya sau sama yana ɗiba wannan ganyen yana faɗuwa ƙasa an ce da ya sake kwashewa sai kwashe mutum goma sha biyu cikin burgani bai sani duk su goma sha biyu da ya kwashe duk cikin burgani bai sani ka saba da mutum sai a saman zanen gure su duk mutanen da suna son motsi cikin burgani mutum da ya ce gida zan zage sai ya ga mutane mutum goma sai kai kai lafiya bugi sai suna magana a mi mikawo ce muna da magana kai wani sarki ya kwashe su ya fi zuwa sarkin garinsu da ya kai zuwa sarkin garinsu sai aka ce mi aka yi da ku sai ce ai kuma an kai mu zo mu ga halayen yadda kuke za mu zo mu yaƙi ce yaƙi ya ce eh ce to shi kenan a kake su kuma kai su shiga na muna jirar aka suke su koma gida ai da suna zuwa dare. cewa da kaga abin da muka gani mutum guda ya kwashe musa ba cikin burga ne. kai ina mu ina yaƙi wa'annan mutane suka labari ya bazu ko ina cikin gari ne suka yi su goma in banda mutum biyu ɗaya قال رجلان من الذين يخافون أن أم الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن mu'minin Allahu akbar mutum biyu dai Allah ce qala rajulani sai mutum biyu min alladhina yakhafuna an amallahu alaihim da gaske suke jin tsoron gushewar ni'imar da Allah ya musu su kan suka boye addini nan ba su faɗi sun gani kam dan tare zuwa ke amma suka ce udkhulu alaihimul bab wallahi a shiga kofar mutanen fa idza dakhaltumuhu idan kuka shiga fa innakum galibun kuma kullun jayi to da magana janaba babu ta amma su wa'ance mutum goma kowa tsaro ya kama shi ya tiya babu ta idan tsaro shi ya sa kun tsoron mala a tsiri da kika tona to saboda ka yan uwa musulmi wannan aya Allah ba dokokin sarki ya ambaci alƙawarin da yayin da Isra'ila wasu sun tona wasu kuma sun kiyaye yan kaɗan daga cikinsu to haka za ka ɗauki mutane da 'yan siyasa duk aka zama aka yi mitin aka daddale kuma sai ka ga abin ya to don me saboda mafi yawanci sirrin ya wuce mutum biyu ya tashi da sirri hmm? ya da sarari malam gumi allah shi masa rahama cikin tafsirin sosan tahariru ya ce a sirru idan jawo da tunani falaisa da sirri asiri sirri in ya wuce mutum biyu ya tashi da sirri da in haka zan kuka uku to ka sani ba sun yana kai bayan su abin da sarari yake jama'a ina fata mun hukunci magana karkashin aya wa iza akarar nabiyu firin da annabi ya yi da hafsa daga shi sai suka yi amma kuma ta faɗa ma aisha sai zan sun nawa sai ga sirri ya tashi kuma gaskiya ba na ba hanci mata ba su sirri to kai ma ka sani duk lokacin da asirin ka ya wuce kai da mutum guda to yanzu ya sa da sirri yanzu ko mutum kuma kashe ko a kashe mutum ku biyu da kun zama kuma ku sauku ka sani abin da ya so bayyana zai da kuna ku uku ɗaya bayyana zai ko ba gaskiya ba to saboda haka ana son mutum ya zama mai asiri sosai Allah ba da sarki ya kare mu sai ka lokaci ya riga ya yi kuma ya kamata mu dakata inda muka yi kuskure cikin karatu mu Allah ka yafe mana alaikum assalam eh eh ah. <laughs> kaji wai <laughs> wai ya faɗi wani wuta ne duk ba gudana ba ke da marubutan na social media da bai kai haɗa girgisa ga faɗi ga baki ba a shi shi ma ya rubuta ya fi muni don shi shekara nau yana na ajiyar ma ku ci ba ƙarra duk abinda aka rubuta yana ya tabbata yana aji to saboda abinda an ka rubuta an ka aji ai ko shekara ma ana karanta shi ya zama hujja saboda aka mutum ko saki mutum ya rubuta ya rubuta mace ai kaga ko bayan shekara nawa ana ganin sakin ba illa ya ka da mutum ya ka haɗe ciki ba a yi hidan cin tuwo ɗaya mana don aji a sarrai a sarrai aji su aka yi ba ko wani abu aka faɗi ba ko ba gaskiya ba ba duk abin da mutum ya sani yake faɗi Allah ya sa mu dace Allah muna roƙon ka da sunayen ka samu zama lahiyar ka mu da imani ya buƙatu mu baki daya za mu kira أرى مدش من عبد اللهم لك الحمد كما أن إلا لا وليك ولا عظيم سلطانك لا إله إلا الله الحكيم الكبير لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم قد حوائجنا وحوائج كل ما سألنا بأن ندعو له ومن حق علينا أن ندعو له ومن عاهدنا بأن ندعو له يا رب العالمين يا الله أكبر وسامنا لكتم ربك هذا وأنه ألا منا لترب الله قيافي منا إنما كيديد الله كرب منا يا الله هو يمد يقوم لما لم يمد مصر يمد مصيبة كده الله دكنا منا دكتور وبديك الله تبيا منا تداموي الله كياي منا fama da talauci Allah ka ba wadata su masu fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya su karatu Allah ka sa albarka a karatun su yan kasuwa Allah ka sa albarka a kasuwancin su malamai na addini Allah ka kara musu ilimi da basira da fahimta ya Allah ka gafarta ma malama Sheikh Abubakar Giro da Zuri da Shibaki da yaran da alami Allah ka gafarta mu yan uwa su barka da shi a wannan garin da sauran da mu baki da yaran da alami ya Allah gauraye na Allah ka ba